rahmatullahi ta'ala barakatuhu masoyin mu a inda suke a faɗin duniya a ina amfani da wannan damar wajen godewa ɗaukaci da kuma lahirin dukkanin mutanen da suka shiga gasar jagaba shine gaba challenge wadda dauda ka hutu jami'ar waka suka president din tacin a to dama haka abin yake dole wasu za su ci wasu kuma ba su ci ba to ga wata sabuwar dama ta sake zuwa waɗanda ba su ci wannan gasar ba ta jagaba shine gaba ga sabuwar gasa nan wacce tatin tatin suka saka ta wakar da dauda ka wuce ya yi wa dan takarar gwamnan jihar kano a jam'iyyar adp mai suna malam sha'aban sharada a wannan waka mai suna malam sha'aban sharada tana nan a youtube channel din dauda ka wuce rarara mai suna dan karamin sauro a ita wannan wakar ana so a yi minti biyu ne ko dai a yi minti biyun farko ko kuma a yi minti biyun tsakiya a ciki yan tiktok za su samu na ɗaya zai ci mota na biyu zai ci mota na uku zai ci mota a yan instagram ma'ana wanda za su yi shooting kenan wanda saka a facebook da instagram su ma na daya zai ci mota na biyu zai ci mota na uku zai ci mota waɗannan motocin kungiyar 1313 ce ta dauke nauyin ba da su a daga na kan na hudu zuwa na goma yan tiktok za su ci iphone 13 pro max a daga na su ma yan instagram da yan facebook waɗanda za su yi shooting su ma daga kan na hudu har zuwa na goma za su ci kyautar iphone 13 pro max kuma insha allahu gasar nan za ta fara daga gobe ne kuma za a kulle ta sati biyu so yana da kyau duk wanda bai ci wancan ba da fito yayi wannan waɗanda aka ɓata wa suka ji ba su ji daɗi ba to ga sabuwar dama nan ta sake dawo musu fatan Allah ubangiji ya ba mu sa Allah ubangiji ya taimake mu Allah ya ba kasar mu zaman lafiya a nusun ma kada dai ku manta za ku samu wannan wakar ta malam Sha'aban Sharada a YouTube channel mai suna Dauda Kawutu Rarara kuma in Allah ya daga sai za ta fara daga gobe Alhamis har tsawon sati biyu da fatan masoyin mu za su yi da fifi domin zuwa sauke wannan wakar domin yin ta na gode duk wanda yake da karin bayani zai iya tuntuɓa ta akan uh, instagram page ina ko kuma tiktok duk ko ta ina za a iya tuntuɓa ta ga duk wanda yake neman ƙarin bayani akai ni ne naku a koda yaushe abubakar bashir mai shadda na to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh a ƙarin bayanin da na manta ban yi ba akan shi challenge din nan na malam shafin shi ne kamar yadda aka yi challenge ja gaba ne gaba na farko yan tiktok za su yi mamin sannan kuma za su yi amfani da background na hoton daura ka wuturara da kuma shi malam shafin sharda a ce su ma wanda za su yi shooting na instagram ko wanda suka a facebook su ma ana so su yi amfani da bana na amalan sha'aban sharaɗa da kuma hoton daura ka wuce so akwai fastoci na san za su iya gani a fijikanmu na social media da musamman instagram duk za su gani da facebook za su ga hotunan a ciki za su iya cira sai su bana din ana so kowa ya fitar da tsarin yadda za a yi shi ma a tiktok za mu cire wanda suka fi kowa samun likes da views da comment kuma instagram za mu yi la'akari da wanda suka fi kyan shooting da yanayin tsarin aikin da komai Allah Ubangiji ya ba wa mai rabo sa'a Allah Ubangiji ya taimake mu Allah ya ba